hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shida ga watan biyar shekara ta 2019 haihuwar Annabi Isa alaihi salam za mu ɗora karatu a wannan masallaci mai albarka a masallacin da ke karkashin makarantar Mahal Nurul Islam da tarbiyyar talim wadda take cikin Kaduna State Nigeria karatun tafsiri da muke yi na wannan shekara idan ba a mance ba mun yi majalisi biyu da suka wuce yau ne na uku insha Allah ta'ala muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sa mu abin da mu faɗa albarka sannan ya sa makbulin ne gare shi shi mai iko ne akan haka مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين idan ba man ce ba mun riga mun yi bayani sun ranar farko za mu dinga tafiya da karanta wasu ababe na raddul azhar a tafsirin Sheikh Abubakar Mahmud Jumi amma ba za mu dogara da shi ba za mu dinga karanta a maganganu na magabata waɗanda suka yi akan tafsiri musamman mutaqaddimun ire-iren su Ibn Jarir tabari da ire-iren su Imam qurtubi da mu'asirun wasu daga ciki ire-iren su Al-Amin al da sauransu Ah, saboda waɗannan jigajigan malamai da suka yi rubutu kan abin da ya shafi ilimi na tafsiri da kuma tafsirin alkur'ani mai girma dole ne a koma maganganunsu ah, sannan ta haka ne za mu samu mu fahimci alkur'ani kyakkyawan fahimta Allah subhanahu wataala yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ah, idan ba a mance ba jiya mun tsaya ƙarshen maliki yawmiddin aya ta hudu yau za mu tashi aya ta biyar ne faɗa Allah subhanahu wataala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wato gare ka ne kawai muke bauta sannan wa iyyaka nasta'in gare ka ne kawai muke neman taimako wato gare ka ne muke tsantsanci bautan mu zuwa gare ka wato kai kaɗai ne kawai wanda muke bauta maka koma bayan ka ba ma bauta ma kowa shine iyyaka na'budu kai kaɗai ne kawai muke bauta ma A nan malamai suke cewa dalilin da Allah subhanahu wataala sa ya gabato da ma'mul ko maf'ulun bihi maimakon fi'il wa fa'il tunda asalin zancen na'budu iyyaka na'budu iyyaka wato muna bauta maka amma Allah sai ce iyaka na'budu malamai na ahlul lugha suna cewa taqdimu ma haqqu at-ta'khir yufidu al-hasr wato gabato da abin da yake asali abin da yafi cancanta shine ya zo a ƙarshe yana fa'idantar da kaɗai ta magana ga wannan mutum to wato anan iyyaka na'budu kai kaɗai ne kacal muke bauta ma anan malamai suke cewa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da tauhidi na a nan. wanda shine tauhidi na ifradullahi ta'ala da ibada wato kadaita Allah da bauta shi kadai ne kawai wanda ya cancanta mu bauta masa sannan bayan haka bauta masa da ikhlasi wato da jin tsoronsa sannan da yi domin sa ba don wani ba ba don ayabe mu ba shi yasa malamai suke cewa al'ibada a wajen malamai suke cewa na aqida shine ifradullahi ta'ala bil ibada afwan shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah ta'ala ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة wannan shine tarihin ibada a wajen malamai shine ismun jami'un wato suna wanda yake tattaro dukkan wani abu na bauta wanda Allah subhanahu wataala yake son sa sannan wa yardahu kuma idan aka bauta masa da wannan abun zai yarda da shi minal a'mal daga ayyuka hakaza wal aqwal da kuma maganganu al-zahira wal batina waɗanda suke a bayyane da waɗanda suke a koye wannan shine tarifin ibada to Allah ne kawai muke mai wannan ibada wato wannan yake nuna harancin bauta ma wani koma bayan Allah subhanahu wataala kamar yanda wasu yanzu suke yi suke bauta ma gumaka da kuma allola nasu wasu bishiyoyi wasu rana da wata wasu kuma suna bauta masu bokaye wasu aljanai wannan duka yana nuna haramtar haka wato masu bid'a wannan duka abin da suke bid'a ne sannan kuma kafirci ne bauta ma wani koma bayan Allah subhanahu wataala sannan wannan ibada malamai sun ce ba ta cika dole sai ta cika sharuɗa guda biyu sharaɗin farko shine ya kasance mutum ya yi wannan ibadan da ikhlasi wato yayi ta domin Allah ba don a ce kai amma wani yana da yawan ibada ba ko yana da yawan sallah idan yayi haka wannan ibadan ba karfafiya bace saboda bai yi ta ba saboda Allah subhanahu wataala yayi ta ne domin a yabe shi dukkan aikin da mutum yayi domin a ce shi wane ne ko kai wani ya iya abu kaza to wannan aikin ya sani ba karɓaɓɓe bane a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa dukkan wata ibada da zamu yi tun daga karatun alqur'ani da kuma salloli da azumi da muke yi yanzu da dukkan wani nau'i na ibada dole ne mu yi shi domin Allah subhanahu wataala sharadin farko kenan akan kowace ibada sannan sharadi na biyu shine muwafaqatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sannan mu yi muwafaqa da koyarwar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana idan mutum yayi ibada ba karkashin koyarwa ko tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba anan ita ma wannan ibadan ba tarbabbiya bace wannan shine babban kuskuren da 'yan bid'a suka fada ciki musamman ire-iren sufiya wato waɗanda ake kira a nan wato yan ɗarika a mafi yawanci suna ibada amma kuma ba ƙarƙashin koyarwa annabi Muhammad da sallallahu alaihi wasallam to kun ga ire-iren waɗannan ibadun to lalle su sani ba tarɓaɓɓu ba ne duk ibadan da aka gina ta ba ƙarƙashin waɗannan ƙa'idodi guda biyu ba wato yinta ta saboda Allah sannan kuma bisa koyon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ibadan ba tarbabbiya bace wannan ita ce tauhidul uluhiyya kamar yadda can da Allah yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ya tabbatar mana da tauhidi na rububiyya wanda dama mafi yawanci ba mu yi sabani ba da waɗanda suke ba musulmai ba wajen tauhidi na rububiyya wato idan aka ce musu wane ne ya halicci sama da ƙasa suna cewa Allah ne kamar yadda Allah ya bayani wa in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda a wata aya la yaquluna Allah a wata aya la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim amma inda muka fi samun sabani da su waɗanda ba musulmai ba shine tauhidi na rububiyya ba na uluhiyya a ce musu su zo su bauta ma Allah shi kadai anan ne za su ce mu ba za mu yi haka ba amma idan aka ce musu wane ne Allah suna yadda Allah shine ya halitta sama da ƙasa amma a ce su zo su bauta masa to shine suke cewa ba za su zo su yi ba wato tauhidi na uluhiyya kenan a sannan wa iyyaka nasta'in kai kadai ne kawai muke neman taimakonka akan al'amuran mu gabaki ɗaya na duniya wato wannan yake nuna cewa yayin da kike neman taimako na wani abu babu wanda ya cancanta ka nemi taimakonsa ko agajinsa face Allah subhanahu wataala kana son arziki ne wane ne ya gamata ka roke shi shine Allah subhanahu wataala ilimi kake so Allah ya baka wane ne ya cancanta ka roƙe shi shine Allah subhanahu wataala a'a wani abu ne kake so na duniya wanda ya gamata ka koma masa shine Allah idan ka koma ma wani kana ga cewa shi zai iya azurta ka ko shi zai iya baka ilimi ko shi zai iya baka dukiya ko shi zai iya baka lafiya ko shi zai iya baka wata mace kila da kake so to wannan ka yi shirka ka hada Allah da wani to shi yasa Allah yake cewa yake umarta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka zo bayan sa al'ummar sa shine duk yayin da kake neman wani abu wanda ya cancanta ka nemi taimakon sa akan wannan biyan bukatun taka shine Allah subhanahu wataala shine wa iyyaka nasta'in a ah, malamai sun yi bayani cewa ita wato isti'ana wato neman taimako shine al-i'timadu ala Allah azza wa jalla fi jalbil manafi wa daf'il madar haka malamai suke cewa dogaro da Allah wajen neman wasu ababe na amfani wato masu amfani haka kuma dogaro da Allah ko neman taimakon sa akan ya faranye ma wani bala'i da ta shiga ciki ko wata fitina anan idan mutum ya je wajen wani malami misali ya ce kaman addu'a ni ina son in zama mai kuɗi to wannan kun ga bai maida ba yana ganin Allah subhanahu wataala ba shine ya cancanta ya taimaka masa ba kenan kun ga anan yayi shirka da Allah kenan haka ko kuma yanka zai yi sai ya ambaci sunan wani Allah kun ga dukan wannan nau'i ne na ne na shirka wanda yana kai ga mutum zuwa ga halaka idan bai tuba ba to shi yasa malamai suke cewa a dukkan wata ibada ko kuma wani taimako da mutum yake so a rayuwarsa na duniya to wanda ya cancanta ya koma masa shine Allah subhanahu wataala shi yasa ya faɗa ka fa'budu wa tawakkal alai wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda al-Imam Muslim ya fidda a cikin littafin sa al-Jami' sahih nasa a ah, manzo Allah yake cewa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ah, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi na raba sallah anan sallah abinda ake nufi shine eh, karatun suratul fatiha haka al-imam shaukani ah, ya rinjayar da fasaran wannan hadisi a cikin littafinsa sharhul muntaka wato da annabi yake cewa qasamtu as-salata na raba sallah tsakanina da wa baina abdi da bawa yana ɗaya daga cikin dalilan da wasu malamai suke tafa hujja a kan cewa sunayen Fatiha daga cikin sunayen ta akwai as-sala wato suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ana kiranta as dalilin da yasa ake kiranta kuma imamu shaukani yake cewa saboda sallah ba ta tabbatuwa sai da suratul Fatiha shi yasa Allah ya kira ta ma sallah ita ce ma sallah manzo Allah yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi lalle na raba sallah ko karatu suratul fatiha tsakanina da bawana nisbaini wato kashi biyu fa nisfu hali wa nisfu hali abdi rabin suratul fatiha tawani rabin ta kuma na bawana ne wali abdi ma sa'ala kuma dukkan abinda bawana ya tambaye ni to lalle zan bashi shi sai yake cewa idza qala al-abdu idan bawa na ce alhamdulillahi rabbil alamin wato ina gode ma Allah ubangijin halittu gabaki daya Allah ya ce sai in ce hamidani abdi bawa na ya gode mani idan yace ce ar wato rahim wato shine mai cikakken rahama ko mai miyar rahama kamar yadda muka yi fasara jiya sannan arrahim rahim kuma me sadar da rahama zuwa ga mu'minai ko kuma mai kefantacciyar rahama ga mu'minai idan ya faɗi waɗannan kalmomi Allah ya ce sai in ce asna alayya abdi asna alayya abdi wato bawa na ya yabe ni idan kuma yace maliki yawmiddin shine mamallakin ranar tashin alkiyama ko rana ta sakamako Allah ya ce sai in ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni idan kuma yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka ne kawai muke bauta kuma gare ka ne kawai muke neman a taimako Allah ya ce anan sai in ce hada li wa li wa au aw nisfuhu li wa nisfuhu abdi wannan sashin sana ne wani sashi kuma na bawa na ne shine hada baini wa baina abdi wato idan ya ce gare ka ne muke bauta kuma gare ka ne muke neman taimako kun ga bauta nan wannan na Allah kenan wa iyyaka nasta'in kuma gare ka ne muke neman taimako wato muke tambayanka ka taimaka mana kun ga wannan rabi wato addu'an bawa kenan da yake yi yana neman Allah subhanahu wataala ya taimaka masa shi yasa a malam Abubakar Mahmud Jumi a cikin littafin Taraddul Adhan ila ma'ani al karim yake cewa hadhihi al-aya tadullu ala anna jami'i ma fi al-ibadati adh-dhahiriyya كالصلاة والصوم آه، والباطنية من الاعتقادات الصحيحة والإخلاص آه، له في كل شيء وهو الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنك آه، يراه فإنه يراك Sheikh Abubakar Mahmud Jumi karkashin wannan tafsirin yake cewa wannan ayan tana nuna mana cewa lalle ga Allah ne kawai ya cancanta mu mai da ibadunmu ga baki daya waɗanda suke a bayyane kamar salloli da su azumi da su zakka da sauransu da kuma ibadori wanda suke cikin zuciya misali wajen kaɗaita Allah subhanahu wata'ala wato al-aqida kenan da kuma a cikin zuciyar mutum ya kudurta cewa babu wani a duniyan nan wanda ya sai cutar da shi sai wani face Allah subhanahu wataala haka kuma babu wani wanda ya sai eh, face abinda Allah ya kaddara masa haka kuma babu eh, wani wanda ya isa ya amfana masa da wani abu a duniya face Allah subhanahu wataala wannan ita ce ibada na zuciya wato itikadiyya kenan wannan kadan kenan da bayanin da malamai suka yi ga kashin wannan aya sai Allah subhanahu wataala yake cewa ihdinas siratal mustaqim kuma ya Allah ka shiryar da mu tafarki wadda take miƙakkiya as-sirat ita ce tafarki ko hanya ita ce tafarki ko hanya wato ya ubangiji ka shiryar da mu hanya al-mustaqim wadda take miƙakkiya wadda take bayyananniya al-imam ibnu jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala imamul mufassirin a cikin littafin sa jami'ul bayan yake cewa ajma'atil ummatu ah, min ahli at-ta'wil al-imamu ah, ibn jarir as-sabri yayin da kake karanta littafin sa na tafsiri wato jami'ul bayan idan kaji ya ce at-ta'wil abin da yake nufi da at-ta'wil shine at-tafsir ba wai tawili ba a idan kaji ya ce at-ta'wil shine at-tafsir tafsiri yake nufi shi suke cewa a kowane malami dole ne ka fahimci mustalahat nasa wato terminology nasa na littafinsa ibnu jarir sabari a karkashin wannan aya da Allah yake cewa ihdinas siratal mustaqim yake cewa ajma'atil ummatu lalli al-umma gabaki daya min ahli at-ta'wili jami'an malamai na tafsiri sun yi ittifaqi anna siratal mustaqim cewa hanya miƙaƙƙiya ko tafarki miƙaƙƙi da Allah yake nufi a wannan aya هو الواضح الذي لا عداد فيه ita ce a tsareka wato hanya wadda take bayyananniya babu karkata a cikinta shine wato ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shiryar da mu hanya wadda take miƙaddiya bayyananniya wadda babu karkata a cikinta shi yasa anan malamai na luga suke cewa ihdina anan fi'lu amrin ne wato amma abin da ake nufi anan shine addu'a ne addu'a saboda kana roƙon Allah yayin da mutum yake roƙon Allah ba a cewa yana umurtansa saboda Allah ya ci ƙarfin ka umurce shi sai dai a ce kana addu'a ne amma a fi'ilin zamu ga cewa fi'ilu amrin ne mabniyun ala harfi harfi illa kamar yadda suka ce na kuma wannan damirun barizun ne muttasil mabniyun ala sukuni fi mahalli an-nasb maf'ul al-awwal na ihdina fi'il wa fa'il ne as shine maf'ul Sani al-mustaqim kuma sifa wannan shine abinda malamai na lugha suke bayani to ya ubangiji addu'a ne nan ba za mu fasara shi da umurni ba wato muna umurtanka idan mutum yayi wannan fasara yayi kwamfale wato ya yi lalatacciyar fasara saboda Allah ya fi karfin ka umurce shi sai dai kai addu'a sai ka ce ina neman ya Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya malamai suke cewa me yasa Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'mini baki daya akan kowace raka'a a cikin sallah mu dinga addu'a cewa Allah ya shiryar da mu kuma bayan mu muna cikin musulunci bayan mu muna cikin musulunci saboda me Allah ya ce mu dinga yin wannan addu'a malamai suke cewa eh abin da yasa Allah ya umarce mu da dinga neman shiriya kowane lokaci saboda A ita ɓata ko kuma ibtila'i kamar yadda muka yi bayani kowane lokaci Allah zai iya jarabtar mutum a yau kana da cikakken imani amma gobe ila shaitan zai iya cin a galaban mutum ya sa ka aikata wani babban sako wanda zai iya fidda mutum daga cikin musulunci shi yasa daga cikin addu'o'in da annabi ya kasance yana yi kamar yadda yazo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka fidda shi kuma malamai ire-iren su Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya inganta wannan hadisin wanda yazo a cikin Sahih Tirmidhi nashi da Rishkat Masarih haka kuma da Sahih Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a Allahumma ya muqallibal qulub ya Allah wanda yake canza zukata sabbit qalbi ala dinika lalle ka tabbatar da ni akan addininka to shi yasa kowane lokaci mutum zai iya samun ah, ah, tuntube wato yana cikin shari'a amma Allah zai iya jarabtar shi shi yasa manzo Allah ya kasance yana yin wannan addu'a addu'an Allah ya tabbatar da shi akan addinin musulunci har mutuwarsa kuma malamai suke ce suke cewa ya cancanta ko ya gamata ga dukkan kowane mutum a kowane lokaci ka yawaita waɗannan addu'o'i guda biyu wato ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya sannan kuma Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika waɗannan addu'o'i guda biyu ana so kowane lokaci mutum ya yawaita yin su har mutuwansa sabida shedan zai iya cin galaba akan mutum kowane lokaci sannan ana bin Malik yake cewa sai muke cewa sabida ne kake yawaita wannan addu'a bayan mu mun imani da kai sannan mun yi imani da abin da ka zo da shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ne ya tabbatar da ni akan addinin kuma akan shari'a nansa daga baya sai manzo Allah ke cewa ya Anas ya gamata ka san wani abu a tambayi ga gabaki daya suna a han a yakun Allah ne guda biyu wanda kuma Allah subhanahu wataala yana juya su kowane lokaci a yanda yake so to wannan hidaya anan da malamai suke eh, hidaya anan da Allah subhanahu wataala ya ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu wato shiriya na hanya madaidaiciya suke cewa hidayan ta kasu gida biyu a malamai na ulumul qur'an baki ɗayan su sun ittifaqi akan haka ire-iren su ibn taymiya kayan karanto haka da su imamu zarkashi a littafin sa al-burhan akwai hidaya na tawfiqiyya akwai hidayatul irshad wato duk inda kalmar hidaya ta zo a cikin alqur'ani ta kasu gida biyu imma dai hidayatu tawfiq ko hidayatu irshad hidayatu tawfiq shine wadda take a hannun Allah kawai subhanahu wataala wato shigar da wani addinin musulunci babu wanda zai iya faci Allah subhanahu wataala ita ake kiran hidayatu tawfiq shi yasa a lokacin da Abu Talib mutuwarsa ta zo lokacin da zai mutu yana cikin rashin lafiya na mutuwa kamar yadda ya zo a cikin sahihai, wato sahih al-bukhari da muslim an musayyab radiyallahu ta'ala an karbo daga musayyab rahimahullahu ta'ala yake cewa an abi e, an annabi sallallahu alaihi wasallam anna ba talib lalle abu talib lamma hadarathu al-wafa a lokacin da mutuwa ta zo masa A dakhala alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Sira da aminci Allah tabbata gare shi ya shiga wurinsa sa shi Abu Talib kowa ya san wane ne Abu Talib shine babban annabi sallallahu alaihi wasallam wato dan uwan mahaifin annabi Muhammad wato Abdullah shi Abu Talib kenan kuma ya kasance ya kyautata ma annabi shi yasa annabi ya kasance yana sonsa sosai a lokacin da kashin da'awa annabi ta watsu a garin Makka a lokacin Abu Talib yana ɗaya daga cikin waɗanda suka jiɗinci lamarin Annabi Muhammad suna taimaka masa to shi yasa Annabi ya yi fatan yani a ce wannan ya karɓi addinin musulunci to lokacin da Annabi ya ga mutuwa ta zo ma Abu Talib sai ya shiga wurinsa, a lokacin a geshen sa akwai Abdullahi ibn Umayya ibn Abi Umayya tare da Abu Jahal a lokacin sai manzo Allah yake ce ma Abu Talib ya ammi ko ay am ya kai baffana قل كلمة أحاج أو أشهد لك بها عند الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له annabi yake cewa ya kai Abu Talib ka faɗi wannan kalmar wanda zan ma shaida da ita a gaban Allah ranar tashin alkiyama wato kalmar shahada la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu annabi yake cewa ka faɗi waɗannan kalmomi idan ka faɗa ranar tashin alkiyama zan ma shaida da su a gaban Allah zan nema ma gafara ya kasance yana ce ma Abu Tsari haka idan ya fita sai Abdullahi ibn Abi Umayya tare da Abu sai su ce ma Abu Talib targaba an millati Abdul Muttalib shin yanzu zaka bar addinin Abdul Muttalib wato shirka kenan addini na shirka zaka bari ka koma ma addinin wannan yaran wato Annabi Muhammad kenan sai Abu Tsari. ya koma ma addinin da yake har sai ta zo musulunci ya zo masa yana so ya karɓi musulunci amma suna faɗan waɗannan kalmomin sai Abu Talib ya koma ma kafircin da yake a kai Bai ƙarshe dai yake cewa hatta kana akhira kalma kallimahum bihi ala millati Abdul Muttalib wa fi riwayatin wa aba an yaqula la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu take ta kawo dai ƙarshen kalmar da Abu Talib ya mutu da ita ita ce addinin da yake kai wato addini na shirka a wata riwaya yake fadan kalma ta la ilaha illallah wato kalmar shahada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa yake cewa la astaghfiranna laka ma la kunna anhu lalle ne ni zan dinga gafarta maka nema ma gafara mutuka Allah bai saukar da ayoyi yana hana ni akan haka ba dalilin da yasa ya faɗi haka kamar yadda na muku bayani saboda Abu Talib ya kasance yana kyautata masa duk da dai shi ba wai musulmi bane amma ya kasance yana kyautata masa manzo Allah zashin mutuwan da Abu Talib yayi akan ya mutu akan kafirci wanda ya so a ce karshen mutuwarsa ya faɗi kalmar shahada wanda ranar tashin kiyama zai nema masa gafara ya shiga aljanna amma waɗannan kafiran guda biyu Abu Jahal da Abdullah ibn Abi Abu Umayya suka hana shi faɗan waɗannan kalmomin manzo Allah da ƙarshe yake cewa zai dinga nema mai gafara matukan ba a hana shi ba shi yasa al-Imam al-Bukhari yayi babi yake cewa babu idza qala al-mushrik la ilaha illa sai ya kawo wannan hadisi wato kun ga da a ce ya faɗi wannan kalmomin duk da bai taɓa sallah ba amma Allah zai iya sa shi aljanna shi yasa al-Imam al-Bukhari yace babu idza qala al-mushrik la ilaha illa shi yasa a dalilai suka zo akwai waɗanda za su shiga aljanna kuma ba su taɓa yin sallah ba misali kafin ko mushriki a dab da mutuwarsa idan ya faɗi kalmar shahada ta sanadiyar haka Allah zai ya gafarta masa zunubansa kuma ya shiga ne ya shiga aljanna ranar tashin alkiyama da ya karshe da manzo Allah ya faɗi wannan sai Allah ya saukar da ayoyi guda biyu aya farko ma kana lin nabi wal ladina amanu ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim a lokacin da wannan aya ta sauka Allah yake ce ma annabi baya dacewa ga annabi da waɗanda suka yi imani su dinga nema ma mushrikai waɗanda suka mutu akan kafirci su dinga nema masa gafara walau kanu uli qurba kuma koda sun kasance wato makusantan su ne ta bangaren nasa wato ta bangaren kusanci wato na tsatso kenan walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan kuma ta bayyana daga gare su cewa lalle waɗannan sun mutu akan kalmar kafirci wato mushrikai ne wato ba wai musulmai ba aya ta biyu Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil mursalin Allah yake ce ma annabi lalle kai ka iya shiryar da wanda kake so shiriya ta ne kenan ta tauhid da muke bayani akan ta wanda muka ce ita tana hannun Allah ne kawai kai zaka iya yin nasiha amma shiriya na shiga addinin musulunci wannan hidayatu tauhidiyya tana a hannun Allah ne Allah yake ce ma annabi Muhammad innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka iya shiryar da wanda kaso walakin Allah yahdi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda yaso wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine masanin masani akan waɗanda suke akan shiriya shi yasa wasu daga cikin malamai ko ɗaya daga cikin malami babban malami wanda ya shahara a duniya gashi malami ne na addini amma kuma ɗaya daga cikin ƴaƴansa aka samu ɗaya daga cikin yaransa mace eh, aikin ta ba ta da aiki face uguniya wato kiɗa da rawa da waƙa wannan malin wanda ki shahararre ne kowa ya san shi inda zan faɗi sunansa sai malamai suna tura masa risala suna cewa kai ya za a kai malami amma kuma ga yariyan ka ba ta da aiki sai waƙa yake ce sai yana masa reply wato yana masa maida masa da martari sai ya maida masa sai ya ce eh shi ya iya bakin kokarin shi wajen cewa ta samu shiriya wannan yariyar na tasa amma kuma hidayatul tawfiq yana a hannun Allah subhanahu wataala sai ya rubuta musu wannan aya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin hidaya ta yi tace hidayatul irshad wato ta nasiha da wa'azi wanda kowa zai iya yin wannan shine abinda Allah yake nufi da yake cewa manzon sa wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim Lallai kai mai shiryarwa ne zuwa ga hanya madaidaiciya wato hidaya ta irshad kenan a karkashin wannan aya ibnu kathir yake cewa ihdina siratal mustaqim Allah ta shiryar da mu hidaya guda biyu wannan muke bayani wato hidaya ta tawfiqi wato ta gane addinin musulunci da kuma shiriya kuma na biyu shine na kira wato na ganewa da kiran mutane zuwa ga addinin musulunci to a takaice dai ya'yan uwa a wannan shirya da aka nemi mu dinga yi a kullum a cikin kowace sallah ko kowace rata'a, abin da yasa shine ba mamaki mutum yau yana a imani amma kuma Allah zai iya jarabtar sa gobe ya aikata wani babban laifi ko sako to da haka ake so mutum ya yawaita waɗannan addu'o'i guda biyu hidimar siratal mustaqim da kuma addu'a na wancan hadisin da muka kawo Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika an samu hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka kuma shine abinda Ibn Abbas da Jabir bin Abdullah suka rinjaya cewa siratal mustaqim anan shine addinin musulunci wato ihdina siratal mustaqim ta shiryar da mu addinin musulunci na biyu an samu wasu daga cikin malamai suna ganin shiriya da anan wato siratal mustaqim ana nufin wato annabi ne da abubakar siddiq da kuma umar bin khattab wato ka shiryar da mu shiriya irin wanda annabi yake a kai da kuma abubakar siddiq sannan da umar bin khattab zance na uku shine da malamai suka yi shine ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya wadda take miƙaƙiya wato tabin sunnanka kada mu dinga aikata bid'a a rayuwarmu waɗannan fasarori guda uku duka malamai sun yi ma waɗannan ayoyin wannan saɓani shi ake kira ikhtilafut tanawwu ba ikhtilafut tadad ba wato saɓani na ikhtilafut tanawwu ba tadad ba malamai na tafsiri suke cewa yayin da aka samu irin wannan saɓanin, fasara ayoyi da zantukan malaman gabaki ɗaya shi yafi dacewa sannan bayan haka wannan aya tana raddi akan wasu shirak wato wasu tawaga da kungiyoyi kamar ire-iren su qadiriyya da kuma mu'tazila aqidan da kuke kuke ji ana kiran su mu'tazila da kuma aqida na imamiyya wani bangare na shi'a waɗannan kungiyoyin da muka ambace su wato da qadiriyya da kuma wani bangare na shi'a da kuma wani bangare na mu'tazila waɗannan bangarori guda uku waɗannan masu masu bin irin waɗannan asiru guda uku su a wurinsu suna ganin dan adam wato shi mutum shine wanda yake iya halittar ayyukansa gabaki daya ana tare da ni wato shi ɗan adam shine wanda zai iya yin aiki karan shi, aiki ya shigar da shi aljanna haka kuma sako shi idan ya ga dama shi zai aikata aiki na sako ba wai tare da irada ko kudura Allah subhanahu wataala wannan abin da qadiriyya da imamiyya wani bangare na su shi'a da kuma a mu'tazila ra'ayin su kenan sun manta fada Allah da yake cewa wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shine wanda ya halice ku kuma da abin da kuke aikatawa so a wajen waɗannan mutane ko kungiyoyi guda uku suna ganin mutum shi zai iya yin aiki wanda zai shigar da shi aljanna wato ba tare da wai san Allah ba ko iradan Allah haka kuma suna ganin cewa mutum shi zai iya yin aiki na sako face e, da kanshi ba wai da cewa Allah ya kaddaro masa wannan mutum kafin ya fito duniya to shi yasa malamai suka masa raddi da wannan aya suke cewa idan Allah subhanahu wataala ya ce ma manzansa ihdinas siratal mustaqim wato ya ce ma manzo ka nemi shiriya na hanya madaidaiciya to ku kuma ta yaya za a yi ku zo ku ce wai shiriya tana hannun dan adam mutum shine wanda zai iya aikata aiki wanda yake so sa'on aikin nan na da'a ne ko aikin nan na aiki ne na sabo to shi yasa malamai suka masa raddi da wannan aya Allah yake cewa siratal ladina an'amta alaihim hanya wadda kayi ma ni'ima a kanta wannan sirat ita ce ihdinas siratal mustaqim da Allah yake cewa ah, ka shiryar da mu hanya madaidaiciya wace irin hanya kenan shi ita ce siratal ladina an'amta alaihim shi yasa malamai suka ce sirat anan badal ne sirat ta farko kuma ita ce mubdal min wannan ita ce badal ah, wato hanya allazi alladina an'amta alaihim wadda kai ma ni'ima a kai A ghairil maghdubi alaihim ba wai waɗanda kai fushi a kansu ba su Wanene ne Allah ya fushi a kai ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wanda al imamu Ahmad bin Hanbal ya fidda shi da Imam Tirmidhi da Imam Abu Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Adi ibn Hatim yake cewa innal maghduba alaihim hum al-yahud wa innad dalin hum an-nasara waɗanda Allah ya fushi a su sune yahudawa waɗanda kuma Allah ya batar da su shine ghairul maghdubi alaihim walad dhalin kada ka shiryar da mu hanya irin waɗanda ka batar da su su wane ne Allah ya batar da su manzo Allah ya ce humun nasara sune kiristoci annasara wato siratal ladina an'amta alaihim ya Allah ka shiryar da mu hanya na waɗanda kai musu ni'ima su wane ne Allah ya musu ni'ima ibnu abbas yake cewa radiyallahu ta'ala anhu wannan aya ayar da ta zo cikin suratul nisa'i take fasara a wannan aya da Allah yake cewa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul nisa duk wani wanda yayi ma Allah ta'a da manzansa fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim lalle ire-iren waɗannan sune waɗanda muke yi musu ni'ima minan nabiyyin daga annabawa wasiddiqin sannan kuma da masu yawan eh, yawan gaskiya wa shuhada'i da masu shaida masu shahada wasalihin da kuma salihai wa hasuna ulaika rafiqa lalle ma da irin waɗannan abokanan tafiya to kun ga Imam Abbas yake cewa waɗancan su ne Allah yake nufi a nan da Allah yake cewa ka nemi shiriyan waɗanda Allah ya yi masu ni'ima su wane ne Allah ya masu ni'ima Allah ya bayani shi a cikin suratul nisa su ne wato annabawa sannan da waɗanda suka shahada da masu gaskiya da salihai so da'iman ana so mutum idan idan zai nemi shiriya ya nemi shiriya waɗannan bayan Allah guda hudu wanda Allah ya bayanin su a nan sura wato al-siratal ladina amsa alaihim kuma ibn abbas yake cewa su ne waɗancan wanda muka ambace su a cikin suratul nisa saboda ne saboda su sun tafiyar da rayuwarsu ga baki daya wato bangarorin nan guda uku tun daga annabawa da salihai sannan da masu gaskiya da masu shahada sun tafiyar da rayuwarsu gabaki ɗaya akan yi Allah da'a sannan da yi masa ibada sannan haka suka mutu akan haka to shi yasa ake so mu dinga neman shiriya a irin tasu zairul maghdubi alaihim baya dacewa mu dinga neman shiriya irin ta yahudawa shi yasa ake so ka nemi shiriya nasu ka ce ya Allah ka shirye da ni tafarkin waɗannan bayan Allah annabawa da salihai da kuma masu gaskiya da wanda suke shahada kada ka shiryar da ni hanya na yahudawa kafirai yahudawa saboda me su ne kai fushi a kansu malamai suke cewa saboda me Allah ya fushi a kan yahudawa suka ce saboda yahudawa sun san gaskiya faran sanin gaskiya da tarin ilimi amma saboda girman kai sai suka kafirce ma Allah suka yi masa da'a ba din komai ba saboda ne a girman kai shi yasa Allah yake cewa allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun wadanda muka ba su littafi lalle sun san littafin nan kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suke sanin ƴaƴansu wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wani sashi daga cikin su suna koya gaskiya wa hum ya'lamun kuma su sun san da haka shi yasa Allah yake cewa ba'u bi ghadabin min Allah sai suka dawo da fushin Allah saboda sun sani kuma suka sake sani karkashin wannan ne Allah subhanahu wataala yake ishara da waɗannan ayoyi cewa duk wani babban sako a wajen Allah subhanahu wataala shine mutum yayi ilimi bayan ya yi ilimi kuma ya yi aiki da wannan ilimi yazo yana saba ma Allah gashi da tarin ilimi amma sai yazo baya aiki da wannan ilimi yana saba ma Allah to irin wannan babu abin da ya fusa ta Allah shi yasa ya fushi akan Yahudawa Sabida ne ga su da tarin ilimi amma ba su aiki da ilimin su ba kuma suna saba ma Allah dare da rana sannan wala dhalin haka kuma kada ka shiryar da ni shiriya ko tafarki irin na nasara nasara su ne kiristoci su kiristoci matsalan su ba su da ilimi amma sai bauta suna bauta ma Allah akan shi ne matsalan su ba su da ilimi amma suna bauta ma Allah akan akan jahilci shi yasa Allah ya kira su da zalim kuma Allah ya wasafta su da haka tun cikin suratul ma'ida da Allah yake cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila ila la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qablu wa dallu katiran wa dallu an sawa'i sabil lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il Allah ya sifanta wato nasara cewa suna bauta ma Allah subhanahu wata'ala eh, su suna itikadin wai bauta suke na Allah amma a tabbata akan jahil shine matsalar su amma su yahudawa suna da ilimi amma suka gare ma Allah suka mai eh, eh, girman kai wannan shine matsalar yahudawa da kuma kiristoci a wasu malamai sun ce siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ma ni'ima ana nufin mu'minai kenan abinda wasu suka fasara ayan kenan a can fasaran farko mun ambaci mutane uku da su wane ne da suwa muka ce a rasul da annabawa ne siratal ladina amta alaihim muka ce na farko annabawa sai na biyu ne siddiqin sune waɗanda suke masu gaskiya sai na uku muka ce ash-shuhada wannan suka bada shaida ga Allah sai na ƙarshe salihin muka ce ayar lalle ana tare da ni kenan ayar da sura cikin suratul nisa ita ta fasara wannan a wannan tafsirin Ibn abbas siratan ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai musu ni'ima su ne mutane hudun nan to zance na biyu suka ce su ne mu'minai mu'minai kawai wato hanyar waɗanda kai musu ni'ima mu'minai zance na biyu kenan sai zance na uku suka ce ana nufin sahabbai sahabban manzon Allah kawai radiyallahu anhum ajma'in hanya waɗanda ta musu ni'ima su ne sahabbai to waɗannan dai sabani da malamai suka yi gabaki daya suka ce sabani ne na ikhtilafu tanawwa wato baya lalata ma'ana kuma ikhtilaf ya kasu gida biyu a fage na tafsiri imma dai ikhtilaf ya kasance tazad wato wanda ke cin karo da juna wanda kuma ba a fasara ayoyi da su misali da Allah yake cewa wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihab wasu malamai suka ce kafirai wasu malamai suka ce mu'minai to idan ka fasara ayan da mu'minai ba za ka fasara ta da kafirai idan ka fasara ta da kafirai ba za ka fasara ta da mu'minai ba haka da Allah yake cewa wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah Allah da yake cewa yayin da kuka aure mataye idan kuka aure mataye ko mace ka aure mace sai ya kasance ka sake ta kafin ka kusance ta wato kafin ka sadu da ita a wannan halin kuma bayan an sanya mata sadaki sai Allah yake cewa anan ita wannan matan tana da rabin sadaki tana da rabin sadaki wato kai ne yau ka aure mace da ka aure ta sai ka sake ta kuma baka kusance ta ba ko baka sake ta ba to anan duk da baka kusance ta ba tana da rabin sadaki abinda Allah ya ce kenan fa nisu ma faratu sai Allah yake cewa illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi ukhratu nisa sai idan sun yi rangwame ko kuma wanda igiyar aure yake a hannunsu sai malam suke ce igiyar aure ko abin nan dan rugumin aure yake hannunsu sai wasu malamai suka ce shine miji idan mijin ya yi rangwame yake cewa ni gaba ɗaya sadakin ma na bata ba zan karɓe shi ba a nan ta zaune ba za ta tilasta shi dole sai ya karɓi rabin sadakin ba sai fasara na biyu suka ce a'a sai idan waliyinta ya ce rajin sadaki mun ma rangwame tun da dai baka kusance ta ba za mu maida ma da sadakin ta complete wato kamila to anan a za a iya maida mashi da sadakin sa ki daya kun ga fasaran farko malamin suka ce wanda a igiya hannu abin nan aure ke hannunsa shine miji fasara na suka ce a'a shine waliyi waliyin ita matan to kun ga anan wannan ikhtilafin ana kiransa sabab idan ka fasara shi ka fasara ayar da mijinta ba zai yi ka fasara shi da waliyi ba idan kuma ka fasara ayar da waliyin ita matar nan da aka saka to ba za ka fasara ayar da kuma mijin ba amma shi ikhtilafu tanawwu babu cin karo a tsakaninsu kamar wannan ayar siratal ladina an'amta alaihim da wasu malamai ibnu abbas babban sahabi yake cewa ana nufin wato annabawa da kuma masu yawaita gaskiya da masu shahada da salihai da fasara na biyu aka ce a'a mu'mini ake nufi da fasara na uku ana nufin sahabbai ne wannan gabaki ɗaya abubuwa uku ne yana koma mu abu ɗaya ne saboda haka irin wannan ikhtilafi a fanni na tafsiri shi ake kira ikhtilafu tanawwu ibnu taymiya shaykhul islam yi cikakken bayani irin wannan a littafin sa muqaddima fi usul tafsir da ire-iren su imam suyuti to idan aka samu irin wannan sai a fasara ayan dukkan fasarorin shi ya fi dacewa a wannan shine karshen fasaran wannan aya ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya shidda a cikin littafin sa Musnad nasa haka da al-Imam Abu Dawud a cikin Sunan nasa da kuma al-Imam Tirmidhi hadisin Wa'il ibn Wa'il bin Wa'il bin Hujr Wa'il bin Hujr yake cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam na ji manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi qara'a ya karanta ghairil maghdubi alaihim waladdallin da yazo karshen wannan aya sai yace amin sai yace amin wato Allahumma staji ya Allah ka karba mana waɗannan addu'o'i da muke saboda suratul fatiha gabaki ɗayanta idan muka lura a ta kunshi ababe guda biyu ne wato bangaren farko yabo ga Allah subhanahu wataala sai bangare na biyu addu'a bangare na biyu shine addu'o'i to shi yasa idan mutum ya gama karatun suratul fatiha ana so ya ce amin amin yana da siga guda biyu siga farko zaka iya cewa amin ba tare da yin madda ba amin siga na biyu zaka iya jan madda ka ce amin amin dukkan fuskoci guda biyu ɗannan ya tabbata haka yayin da liman yake sallah ya gama karatun suratul fatiha za ku iya cewa amin ko amin duk fuskar da kai wannan ya halasta haka a ibnu kathir ya ishara haka a cikin tafsirin sa tafsirul qur'an abin. a wata riwaya madda biha sautahu wa'il bin hudr yake cewa sai manzo Allah ya daga sautinsa yace amin wanda kuma shi ake so a wata riwaya ta Abu Dawud farafa biha sautahu sai ya daga sautinsa wannan raddi a wasu daga cikin mazhabobi ko masu yin mazhabar malikiya ko wasu bincika da ake eh, kawowa daga malikiya cewa yayin da ake sallah idan liman ya karanta suratul fata ya ce amin nan mamu da shi liman dan ba zai daga sauti ya ce amin ba Sosai saboda haka wannan ba shi bane abin da yake eh, mafi inganci abin da yake mafi inganci a wajen malamai shine idan liman ya ce wala dhalin shi zai faɗi amin ya bayyana da sauti kamar yadda za mu ji a riwayar da zan karanto yanzu haka kuma mamu wanda kuke sallah bayansa kowa zai daga sautin sai ce amin ko amin a sani da addu'a ne idan kai haka sai Allah subhanahu wataala ya sanya ka cikin waɗanda za a karɓa musu waɗannan addu'o'i din a wata riwaya ta Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda aka karbo ta daga gare shi wanda Ali ibn Abi Talib da Ibn Mas'ud sun karbo riwaya daga Abu Huraira ha da yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da Abu Allah tabbata gare shi ya kasance idan tala idan ya karanta ghayrul maghdubi alaihi wala dhalin qal ce amin hatta yasma'a man yabihi min as-saff al-awwal Abu Huraira yake cewa manzo Allah yana cewa amin yana ɗaga murya har wanda yake jeshin sa sahun farko yana jin abinda da manzo Allah yake fada wato yana jin sautin sa na amin wannan kuma kun ga raddi kenan kan wasu malami da suke ganin cewa wai liman ba zai ce amin ba a bayyane wai sai dai ya shiru ya ce a zuciya haka su ma mamu ba za su bayyana ba to kun ga ga hadisi ingantacce wanda malamai sun inganta wannan hadisin ire-iren su Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta ya inganta wannan hadisin haka Ibn Majah ya inganta wannan hadisin saboda haka Abu Huraira yake cewa manzo Allah yana taga sauti har wanda yake gefen sa to kai kuma taya za a yi ka zo ka ce mana wai liman ba zai daga sauti ba ya ce amin wannan shine abin da yake ya fi rinjaye a wannan matsala na bayyanar da amin kuma shi ake so idan mutum ya karanta wannan sura ya cike da wannan addu'a karkashin wannan sura da muka karanta a malamai sun fidda fa'idodi masu ɗimbin yawa a karkashin wannan sura fa'idodi wato akwai ababe da za mu amfana akwai wasu darussa da karatuttuka da za mu karu da su karkashin wannan sura kaɗan daga cikin waɗannan karatuttuka da za mu fasidantu da su ko fa'idodi da za mu fa'idanta da su karkashin wannan sura fa'idar farko malamin suke cewa wannan sura ta gane dukkan ma'anonin da ke cikin alkur'ani kamar yadda al'imam imaduddin ismail ibn kathir yake faɗan haka yake cewa wannan suratul fatiha ita ce sirrin alkur'ani ita ce sirrin alkur'ani saboda ta tattaro ma'anonin gaba ɗaya ma'anonin alkur'ani ta dukule su hatta shak nasiru sa'adi yani Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'adi mai littafin Tafsirul Karim Rahman wannan yana ɗaya daga cikin littattafai na tafsiri da ya cancanta kowane mutum ya karanta wanda ya zubar da madara na aqida a cikin wannan littafi yake cewa wannan suran ga ta ƴar karamar sura amma kuma ta tattaro alqur'ani baki ɗayansa sannan ibnu kasir yake cewa a cikin ta ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan aya ita ce ta tattaro Alƙur'ani ta. wato suratul fatiha ta tattaro Alƙur'ani. a fatiha ma musamman wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'idan farko kenan shi yasa take da matukan muhimmanci kamar yadda muka yi bayani a darussan da suka gabata hatta wanda yake rashin lafiya kai ne baka da lafiya ko ɗanka ko ƴarka ko matarka ko aljanu suka shiga ɗaya daga cikin iyalinka to ana so mutum karanta masa wannan sura ka karanta masa insha Allah ta'ala zai samu waraka shi yasa malamai suka ce ana kiranta suratul du'a kamar yadda muka karanta a gabaki ɗayan ta addu'o'i ne ke cikin ta sannan da yabo na Allah subhanahu wataala sai fa'ida na biyu da suka da karkashin wannan sura shine a ladadin yin addu'a ko kuma yayin da kake so ka roki Allah kai addu'a menene ladabin addu'a ko kuma ta ya za ka roke shi wannan har idan ka roƙe shi insha Allah ta'ala addu'an ka zaka za ta kasance makbuliya wato karɓaɓɓiya sai malamai suke cewa wannan sura suratul fatiha ta koyar da mu yanda za mu yi addu'a idan muka lura a suran da ne ta buɗe ta buɗe da yabo ga Allah subhanahu wataala tun daga farko alhamdulillahi rabbil alamin da arrahmanir rahim wannan duka yabon Allah ne subhanahu wataala sannan bayan yabon Allah sai me yazo sai addu'a yazo إياك نعبد وإياك نستعين سنة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين so kun ga Allah subhanahu wataala ya nuna mana ne yanda zamu yi addu'a shi yasa da sai daga cikin ladubban addu'a yayin da mutum zai addu'a bayan taga hannu da ake so ya dinga yi ana so farko ya yabi Allah subhanahu wataala misali yanzu ko wani ne kike so sarki ko chairman na naku na local ɗinku ko governor na state ɗinku ko president take so ya baka kuɗi idan kana da hikima ne zaka fara yi shine zaka yabe shi kace lalle ka mana aiki kaza da kaza kaza da kaza idan kai haka ka nemi me sannan ka roƙe shi ka nemi ya baka wani taimako zai baka ko ba zai baka ba da gudu zai baka amma da ka zo kawai rana ɗaya ka zo ka zazzage shi kana ganin shugaban kasan ko ciyaman nasu sai ka ce kyan amma kai wani ke azzalimi ne kai kaza ne idan ka roƙe shi ko kana ne taimaka ma zai taimaka ma ba zai taɓa taimaka ma ba to malamai suke cewa to ballantana Allah subhanahu wataala to shi ma Allah haka yayin da zaka yi addu'a farko abin da ake so shine ka yi Allah ka nuna mai yama ni'imomi da yawa ka mani kaza ka mani kaza ya Allah ka mani kaza idan ka gama da wannan annabi yake cewa sai kai salati ga annabi abu ne kenan bayan kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai kayi ne ka roki abubuwan da kake so na duniya kana son gida ne kana son mota ne kana son karatu ne kana son arziki ne kana son karin mata ne ɗaya gare ka kana son biyu uku hudu a'a kai goro ne baka da aure kana son kai aure kana tsaga hannu, insha Allah ta'ala in dai kai waɗannan kai da Allah kuma ka yi salati ka roƙi abin da ke so insha Allah nan da nan za ka ga Allah ya biya ma buƙatar ka ba mamaki ga kila abin yayi lacin zuwa amma insha Allah zai in dai kai wannan matakin ka bi mai tsofin nan da na ma bayani insha Allah kuma zaka ga addu'a na Allah ya karbe ta tsara hadawa da sunayen Allah musamman al-hayyul qayyum malamai suke cewa a matukan kuma mutum ya kasance abin da yake ci halal ne sannan abin da yake eh, sha halal sannan gaba ɗaya rayuwarsa halal yake ci idan ya kasance cikin abincinka kana cin rashwa ko kana cin haram ko kana shan haram to wannan ko karo Allah ba zai kalle ka suka ce saboda me saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bawan da ya tafiya yayi tsawon tafiya bayan yayi tsawon tafiya yayi buci buci ko ina da ya kama shi sai ke cewa ya daga hannu yana addu'a sai ce wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa anna yustajabu lahu cinsa shansa guzurinsa abin shawansa sawansa duka haramun ne to taya Allah kuma zai kafa masa addu'a to shi yasa waɗannan su ne na dubban addu'a mutum ya kasance ya kiyaye abin cinsa abin shansa abin sawansa sai kuma ya yabi Allah ya daga hannu sannan yi salati da annabi sai ya faɗa abin da yake so yana wannan insha Allah ta'ala addu'an sa za ta kasance karfafiya fa'ida ta uku kenan wato Allah ya koyar da mu ladabin addu'a a wannan sura sai fa'ida ta hudu shine wannan sura ta tattaro nau'o'i na tauhidi guda uku nau'o'i guda uku na tauhidi wannan suran ta tattaro su nau'in farko tauhidin rububiyya wato na sanin cewa babu wanda yake da halitta ko ya sai halitta face Allah subhanahu ta'ala karkashin inda za mu fahimci wannan inda Allah yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai da halittu gaba daya kun ga shine mai halitta wannan tauhidar rububiyya ce sai tauhidi na biyu da nan ta tattaro shine tauhidi na uluhiyya wato kadai ta Allah da ibada ga bauta kamar yadda muke bayani dole ne kowa zai kadai Allah wajen bauta wajen yin ibada kuma ya yi shi da ikhlasi kamar yadda muka yi cikakken bayani ba da jimawa ba ina za mu fahimci wannan shine faɗan Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai tauhidi kashi na uku da wannan sura ta tattaro shine tauhidul asma'i was sifat tauhidin wato a i'tikadin cewa Allah yana da sunaye kuma dole ne zaka girmama shi da wannan sunayen kuma ka yabe shi da waɗannan sunayen inda za mu fahimta ka inda yake cewa ar-rahmanir rahim kun ga wannan suran ta tattaro nau'o'i na tauhidi guda uku wanda wajibi ne ga kowane mutum musulmi ya kiyaye su kuma a yi imani da su sai fa'ida na biyar kenan shine wannan suran tana tabbatar da annabancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina za mu fahimci wannan da Allah ke cewa ihdinas siratul mustaqim wato ka shiryar da mu hanya madidiciya kun ga waye ake magana da shi ne ko aka sauka mai da wannan shine annabi Muhammad ne tunda da bai mana bayani ba ba za mu fahimci ne Allah yake nufi ba kun ga wannan sura ta tabbatar mana da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai fa'ida ta shida shine raddi akan wasu kungiyoyi ire-iren su qadiriyya da wasu daga cikin kira na shi'a da mu'tazila wanda suke ganin cewa mutum shi yake da yancin ya halitta ma kansa aikin da zai sanya su aljanna wato wai ba ma sai Allah ya mai tawfiki ba mutum shine yake da iko ba wai da tawfikin Allah ba yayi aikin da zai shigar da shi aljanna to kun ga wannan suran ta masu raddi saboda mai Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako sannan baya ka Allah yake cewa ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya kuma wato hanya wadda take bayyananniya a nan ne za mu fahimci cewa mutum ba zai iya yin aiki ba face ya roki Allah ya shiryar da shi aikin da zai iya shigar da shi aljanna ba ce waɗancan ƙungiyoyin da suke ganin cewa mutum zai iya yin aiki da kansa ba tare da iradan Allah ba sai fa'ida ta bakwai ita ce isbatul qiyama wannan sura ta tabbatar mana da cewa akwai tashin alqiyama akwai tashin alqiyama ina za mu fahimci wannan da Allah yake cewa maliki shi ne mamallaki ko ne cikakken mulki rana na addini muka ce addini ita ce ranar tashin alkiyama rana ta sakamako kun ga wannan rafi kan wasu da suke ganin babu tashin alkiyama wasu akwai waɗanda suke ganin haka wai babu alkiyama wai kawai ana mutuwa shi ke kuma babu tambayan kabari wasu daga cikin khawarij da mu'tazila duk suna da wannan da aqlaniyun duk suna da wannan ra'ayin akwai wani bawa Allah da ya rayuwa a kasan Sudan da zai iya mutuwa yana cikin kuma gashi shi al ne a wani bangaren ilimi amma yana ɗaya daga cikin wanda suke ta wannan da'awa a cikin Sudan cewa babu azaban kamari babu tayarwa da sauransu kuma har ya mutu yana kan wannan asiri to kun ga a raye ma kenan haka kuma mutanen da suka gabata an samu masu inkarar ranar tashin alkiyama to kun ga wannan a sura tana tabbatar mana da tashin ne. waɗannan su ne fa'idodi guda bakwai da malamai suka fidda ƙarƙashin wannan sura a nan za mu sa sani da yanayin lokaci a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ma abin da muka faɗa albarka sannan ya sa kuma mu kabulu ne gare shi sannan ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu wanda kuma muka kuskure ya ta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abin da ya shafi tambayoyi kamar yadda muka yi bayani za a dinga rubutowa ne akwai wasu tambayoyi da aka rubuto a gobe insha Allah ta'ala za mu fara da su kafin fara tafsiri za mu fara amsa wasu daga cikin su insha Allah ta'ala